Edson Arantes Dona Simanto da aka fi sani da sunan Pele wanda ya rasu a jiya Alhamis a wata asibitin Sao Paulo kasar Brazil shine dan kwallo mafi samun ɗaukaka a faɗin duniya sakamakon bajinta da ƙwarewarsa a harkar kwallon ƙafa. Kamar yadda rasuwar wannan dan taliki ta girgiza duniya haka abin yake a nan Nijar inda wasu 'yan kasar ke bayyana alhini. Hasara ce gare mu kana ganin yadda aka gani ana zaman taro da shi a fannin gyaran tafiyar kwallon kafa irin gudunmawa da ke bada. Ke sai ce ya taka rawa a zuwa gani kuma duniya insha Allah ba za ta manta da shi ba. Ni ne eh, mamman Yarima eh, Abdu gaskiya muna juyayi da wannan rishi na babban dan kwallo na duniya wannan Pele da ya taka leda sosai cikin duniya duk abin da mutum zai yi a yi haraka kwallo dai shi dai wannan mutumin dai deja ya yi shi nan Nijar tunda muna muna haraka kwallo sosai muna juyayi sosai sama sama wannan rasuwa lamba goma dai babu ya shi. bele wanda ya rasu yana da shekaru 82 a duniya ya zira kwallo 1282 a tsawon shekarun da ya shafe yana taka leda. shine wanda kawo yanzu dan wasa ɗaya tilo da ya taɓa samarwa ƙasarsa kofin ƙwallon ƙafa na duniya sau uku. Dan jarida da ke bin diddigin sha'anin wasannin motsa jiki Musa Kambai Garba ya bayyana marigayen a matsayin wanda ya taka rawa wajen cusa sha'awar kwallon kafa a zuciyoyin jama'ar sassan duniya. Ya buga da 'yan Afirka kasar Brazil ta buga ka gani da kasar Egypt. Bayan wannan kuma a shekarar 1965 sun buga da kasar Algeria. Kai lalle Pele ya so Afirka tunda da kula bikin shi ma wanda ake cema Santos sun ziyarci Afirka sau da yawa sun zo Senegal senegal sun je gabon sun je eh, cote d'ivoire a ƙarshe ma abin tuni babba lokacin da ake yakin biafra Pele shi da um, tawagarsa da kwallon sun zo sun buga kwallon kafa da Najeriya na makwabciya mu ta Nijar sai dai mu ƙara tuni ga dukkan masoya Pele da dukkan masoya kwallon kafa a mashi adda Allah sa kwanciya hutawa. Hukumar kwallon kafar Nijar Fenifut a ta bakin mataimakin shugabanta Alhaji Sani Otis ta bayyana kaduwa da abin da ta kira babban rashi a yanzu haka hukumar na gab da tura sakon ta'aziyya ga takwararta ta kasar brazil in ji shi ele eh, sarkin yan balo wanda duk duniya ba wanda bai taba kawo sunan shi ba to gaskiya eh, mun ji wani babban rishi da aka yi a cikin sha'anin kwallon kafa na duniya mu daga wajen hukumar ta kwallon kafa in allah ya yarda zan mu aika ta'aziyyar mu na wannan rishi da aka yi duniya dai gaba daya eh, ana son fele balantana kuma a birnin sun mai da shi kamar wani shi ne ginshiƙin su na ƙwallon kafa suna alfahari kwarai da shi tuni aka ayyana zaman makoki na tsawon kwanaki uku domin nuna juyayen rasuwar pele an kuma sanar cewa a ranar litinin ɗin da ke tafa ne za a yi jana'izarsa da karɓar ta'aziyya a hukunce inda za a ajiye gawarsa a filin ƙwallon kafar santos fc wato ƙungiyar da ya buga wa ƙwallo daga 1956 zuwa 1974 sannan a ranar talata za a zagaya da gawarsa a titunan birnin santos kilomita 80 da birnin sao paulo sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger